waƙafa ko alƙadi alhaji an ga dai littafi karatun jiya duk tambar da kama ba mai rai dan dama dama mai da su cewar ta tabbata jawahirul ma'ani littafin nan sato shi aka yi kofansa aka daga wani littafi da asiri ya tono to menene Tijjawa za su ce manya-manyan na duniya na lokacin da alkadi alhaj ahmad sukairaj al'ayyashi almudafi alwahid mai ba da kariya kaɗaitacce wurin kariya a ne tarikatar tijjaniya da yana ɗaya daga cikin komandojin kare tijjaniya fil magharibi a morocco hina idin ala hadal istikshafi irin wannan tonon asiri an sarkatil adabiyya daga sata da aka yi allati ittakabaha as-sayyid ali al-harasi wa aqarrahu alaiha shaykhuhuma malamin su kuma ya bar ali al-harasi kan abun da aka yi ahmadu tijjani لم يستطيع أن ينكر ذلك حتى سيسير سكيرج بيقيك أن يتولى فكتب ما هذا نصه أي شيء قسكيان nan dai malam ya yi sata kenan gashi nan magana shi an buɗe baka wancan magana ta saka الذين يبحثون عن العورات في كتاب جواهر المعاني الذي ألفه الخليفة المعظم السيد الحاج علي هرازم مرادة بأنه منتحل من كتاب المقصد الأعمد تعليف العلامة عبد الطيب القادري الذي ألفه في الولي الصالح عبد العباس سيدي أحمد بن عبد الله معا يجي متاني gaskiya sun yi suka mutane masu binciken kuskure masu binciken na sun yi sukan jawahirul ma'ani wanne ne jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani littafin nan da babban halifa said aliyu al-harazimi mai gidansu aliyu al-harazimi ya rubuta shi dan burada بأنه منتحل لطاف أن قفيني ساقع تتعلمي من كتاب المقصد الأحمد كتاب المقصد الأحمد شما يتبطر إيجا تعليف العلامة ربوت بالضم لم أبي الطيب القادري الذي ألفه في الولي وأن ربوت شأون ولي الصالح أبي العباس سيدي أحمد بن عبد الله معنا to a matsayinsa mai bincike ice wala kada farto ala salasin nusakhin na bi na samu wajen kofi uku daban-daban min hadal makasar na makasar ɗin kansa tunda an buga shi yanzu wa tuhu na ɗakko na auna ma a jawahirul ma'ani da gaskiya aka faɗi jawahirul ma'ani kofin makasar ahmad ne fawajadta waje ka khutubatihi muqaddiman littafin na jawahirul ma'ani na sami shi ya yi daidai da muqaddiman maqasad daga ya tabbata kenan wa jullu tartibi abwabihi babin yadda aka jera babukan sai na same su ala tartibihi ka kenan ta tabbata kenan to amma wa amma ma ya ta'allaka bi tariqa amma abun da ya shafi tariqan wal masail al ilmiya al haditha wal fiqhiyya wa maqalat shaykh tijani da maganganun shaykh tijani wa muqamatihi fa laysa shay'un minhu babu wani abu daga littafi. illa ma kana mumasilan ana ah, nan dai ce daban-daban suke sai dai abin da daidai da juna kuma ya dama haka ke minal muwafaqati sa'a akai ra'ayinsu ya zo ɗaya fil masharabai ne waliyan ne iri ɗaya isa ya zama wannan wali na da abin da wancan walin yake da shi to ya za a yi ba dole za a rubuta ba a yi daidai fi kadiyyati min kafaya اتفقت للشيخين سن هدون معلما حتى كأن هذه عين هذه سيدا كمان مرتبا وانا دي دي تكيدة وانا مما يقوم مثله إذن وانا أبونا أقوال كثير من الناس فيذكر باللفظ سأكاوش كلمة بكلمة وليس هذا بمستنكر فإن بابن جامع بني با fi haƙƙi kulli muƙallifin a haƙƙin duk wani mai rubutu ra'a ma ya buhu ya ga abin da ya dace da shi fi mawdu'in ta'alifihi farakalahu kada ya da an ciro shi kuma cirowa ma ba matsala ne ba wai da وإذا كان in manyan malamai yan لمي kutuba sukan sukan قفل min min ha. فتنصب إليهم أجي للتابع سو ما عرفة مؤلفها الأول فلا بأس بحمد الله باليه نوا إن أنت علي يا هكا في محاذاة جواهر المعاني المقصد للأحمد سو ذاك أنا وانا عبا ما مثلاني با دكتور سيئتي ومعنى هذا كينن yanzu mun gamsu ma'anan wannan magana ta shehu su kai raju inna sheka su kai raju kada wafaka ala wa koyi hadal intihal ya yadda kenan satan nan ta tabbata ba da an bahasa sai da yi bincike ba ya nemo wajen kofi uku an zalika bi nafsihi fa qabala bayna alkitabaini yayi muqabala tsakanin littafan nan guda biyu fa wajada al-amru kama qila an yi suka ya ɗauko sukan ya gani kamar yadda aka faɗi haka take kama kila illa annahu lam yajid fi bil maqasad al ahmad sai dai kawai yana ce bai samu ba littafin maqasad al kalam al muta'alliq bi tariqati tijaniyyati bai samu magana mai alaka da tariqati tijaniya ba wa maqalat shaykh tijani ومقاماته وكراماته الموجودة كرام من ستد أكسام في جواهر المعاني إلا ما يكون مماثلا لما في المقصد sai abin da daidai min tariƙin muwafakati allati ya khayyaru linnasir abin da ke saƙuwa ga mai kallo ka anna hadihi ainu kai ka ce wannan ita ce wannan wa ammal masailul ilmiya in an dawo ta bangarorin ilimin alhadithiyya wal fiqhiyya fa laita bi mustankarin ai dan abu ma kyama bane ba fi haqi kulli muallifin ra'a ma yunasibuhu mai rubutu yadda abin da ya dace da shi fi mawdu ita alifi fana kala yaje ya dauko shi li annal ulama alkibar manyan malamai ma yaf'aluna zalika bana tana shi dan karimi kenan hmm. nan ma zaki kaskanta shi fatun sabul kutubu ilaihim a jingina littafan gare su ma'a ma'arifati mu'allifi al-awwal tare da an san ga mai littafin a can farko ولذلك لا ma بما فعله مؤلف ba laifi mai rubutun jawahirul ma'ani abin da kenan ya tabbata yayi walakin lal asaf sai dai doktor ya ce wayo abun ban haushi? lam yadhkur lana ismul alimil kabiri bai kawo mana ba sunan wani babban malami ɗaya alladhi naqala kitaban da ya kuma wani littafi min aslihi wa nasabahu ila nafsihi da kanta ce kamar yadda shehu wane yayi da littafin wani kaza yadda shehu wani yayi da littafin wani ya kamata a kawo wannan to bai kawo ba fatahu hada ila nafsi fa wafaqahu ala dhalika al ulama kila ai masu sauraron sa ai suna da mai kare shi yanzu su su je su ɗauko ce kai ne jahilin ga wurin ga wurin su kawo hmm. suka yi shirin maimakon sai haka suka kuge da ya masa yasan shi mai litafi haka ta yanke yanke waye mutu ya kuma na har ya gama littafin ya ƙara wani ya ƙara wani bai mutum ba to yanzu dai wannan shine littafi na daya wanda ya tattara ɗarikar tijaniya su nawa ne a koko ga an samu guda daya amma fa ya rugurgusu a yanzu a ce littafin sanadiyo ne akwai kaikai a zuci الثاني نبي هو كتاب الجامع للعلوم الفائدة من بحر الكتب المكتوب na jin ko yanci je tijana wannan ko filin wazi ba fara karanto shi ba tun da filin wazi yana ake kara na kara kan jawabin <laughs> amma wannan yana nan shi kuma domin wannan abin da ke nuna makhatut ne ina ga ba buga shi ba bai ba a masa suna ba ina nan ina ina inda aka haife shi ina wurin eh? me ce? eh aya nan ya dauka an shi wancan ba da ai dan kadiriya ne yan ɗabiriya ne shi ai suna bin wannan littafin ta littafin aka aka rubuta shi a lokacin yadda suka haɗe da nan tare da su ake haɗuwa muke maganganu da muke magana da yan dama kadirawa ai dama ta sun hana masa sakat to shi kenan suka samu wannan hanya ba a buga shi ba wannan allafahu a sayid muhammad bin al-mashari al-mutawaffa wanda ya zartu alif ɗari biyu da asirin da hudu وأصله شيء أصل ونمي الجامع للعلوم من تاكرتا نعم تاكرتا في الإقليم القسطنطيني شو إيه كده سن يهود إيه أما قسطنطيني بالجزائر التقى مع الشيخ التجاني شي ونمي إيه، سونا شي محمد يا حدود الشيخ التجاني أولا في تلمسانا إثر عودة ثاني لوكة داوى النبي من الحرمين وهو على هذا شيء كون التقى معه في وقت واحد ثم قد كان لوكة دا مع سيد علي هرازم أبدا تجاني تقريبا وقد لكنا في الشيخ التجاني شي ما ونا شيخ التجاني يا باشي هو الآخر الطريقة الخلوتية شي محمد أن تكرتك أول لقائهما فإن الأقوال التي nukilat an shekhi tijani maganganun da aka rawaito daga shehu Tijani fi kitabil jami'i haza tattafiqu fi kathirin suna haduwa cikin da dama min al munasabati ma'allati fi kitabi jawahir al ma'ani laqad dhalla hadha al kitab makhtutan hatta al ana wala littafi yanzu ba buga shi ba ba buga ba to amma na san da shi kira da Allah ya sa azabur hadan sa za ya zuwa a samu a samu ainihin abin nan ɗansa photocopy su wannan magana shi ta ƙare الثالث هو كتاب الإفادة الأحمدية لمريد السعادة الأبدية وانا كان أنهو من بروي دشي جمعه السيد محمد محمد الطيب الصفياني المتوفى سنة wanda ya rasu wannan shekara 259 hijira 1842 kana safiyani min a ashabi shekhu tijjani yana cikin zaɓaɓɓun ɗaliban shehu tijjani al'akarabina fi fas fakana ya tubu kulla ma ya suma homin. ya rubuta duk abin da yake ji daga shehu tijjani mu ba sharatan ويرتبه على حروف الهجائية ينا جيلا شاكا حروف الهجائية ألف باء سواكر شيء ثم يعلق على كل قول تعليق يكون قوة مغنى على هدة وهذا الكتاب أي كتاب الإفادة الأحمدية على صدر هجمه جدك أن كان هو الذي يحتوي على حقيقة تعاليم الشيخ التيجاني شيء تتلو حقيقة هي من تجاري التي يلقيها على خواص أصحابه وعندك كرمت الدشدة بقونصة حيث إن جواهر المعاني لا يعتبر كله من تعليف علي الهرازي عند جواهر المعاني باع أو كان ربوتون علي الهرازي أو من إملاء الشيخ التجاني لأنه منتحل من كتاب المقصد الأعمد اتفاقا وجه هذا ثم بين طريقه الذي ألفه السيد طيب القادري والجامع عبارتي عن جواهر المعاني يا تطلو عبارة جواهر المعاني وزيادة طفيفة ثم إنها إنهما كتابان سنوانا الجامع دوانتا من يلتتقين كبيران لا يسهل على كل فرد من afradin tijjaniyina bai saukin a korin kowa daga ɗaiɗaikun tijjanawa in mallakar sa ba tukuna khususan qabla zuhuril tabai musamman ma kafin bayanan bugawa mabugogin nan da ake da su wa amma ifadatul ahmadiyya fa huwa kutayyib wani dan littafi ne sagirul hajami jiddan yashulu kitabatu kufan shi zai sauki بسرعة ولذلك انتشر انتشار سريعا والناس يواصوا إلى وروتا في المغرب أو موروكو بعيد بعيد موت الشيخ التجاني باين رسول الشيخ التجاني فبدا أثر هذه التعاليم إلا وأن كرنت الله تدنك بيانا يظهر على أتباع الطريقة التجانية mimma jazaba anzarul muslimina wannan ya jinyo tunanin musulmai ila tariqati zuwa ga tariqan wa kutubi hada littafan da bada al ulama'u yuhajibunaha mutane suka dinga darawa tariqan wa shaykhaha da malaminta hujuman shadida dirawa mai tsanani fa adraka ba'd al muqaddamina wasu daga cikin manyan mukaddamanta suka gano khatara intishar hadal kitabi watsan wannan littafi sai da suka goye shi ne fil musulmina a koyon shi ya riga ya watsu ala tarikatar tijjaniya da da a yaji ma'aunin suka ha akwai wanda ya fara tara kofofin in kana da ya kawo shi wannan mana shi kawo shi ya hada da kona su shi da tijjanin saboda haɗar min aidi muridina ya tattara su ya tattara su wa ya talufu hanyar halaka su ba zan ba ƙaramin aikin su ne haka ba to amma littafin ya riga yawa su rana ta hudu kama badal mu'allifun tijjaniyuna kamar yadda masu rubuce-rubucen tijjani suka fara yin kirona ba da mafi kitabi aidan suna ƙaryata abubuwan da ke cikin littafin suna ce ba malam ya faɗi ba ƙarya ne wani zaka saboda wancan ra'a Sheikh Muhammad Al-Hafiz Al-Jazairi alladhi sakana Misra mazaunin garin Misra an ya ja'ala haddan la khatar al-kitabi yasa burki wa littafin fa azala akthar mabadi al-mawjuda an rage abubuwa da yawa cikin sa ya kawar da su fihi allati yadhunnu annaha taqifu hajara asara za su zamo wani dutse ne na tuntuɓe fi sabili difa'i a hanyar ba da garkuwansa an tarikata tiyani tarikata tijaniya wa abqa ma yarahu ya barbar abubuwan da yake ganin kalilul khatari hadarin su da sauki alladhi yastati'u wanda zai iya an yatakhallasa minhu ya samu ba da kariya gare shi bi ta'wilatihi al-ba'ida da tawilolin su na kariya. allati yaqna'u biha illa yaqna'u wanda ba wanda zai gamsar da wa'annan maganganunsa sai kansa wa ahalin hilati da yan dariƙa su a tijaniyina wahadahu وقد ظهر ذلك بشكل واضح وما يبين أفيلي في تعليقاته أتعليق كده على الكتاب ثم طبعه ويبقاشي ونشره ولذلك لا نجد هذه المبادئ a yanzu ba a samun wa'ancan na sharrin manyan sai yan ƙanana duk abin da ake faɗi yanzu ba kamar da abin da ke ciki ba alati uzilat sun rage shi ne duk da haka wancan wanda kake je ana karantawa a filayen wa'azi gyararren ne kama ce maka sahihu ibrahim abadiyya <laughs> eh, amma wancan wanda mai haɗarin an rage shi an ciccire an ce kamar da ya ce sahihu kaza sahihu kaza to haka ya an da shi an da shi sai aka bugo ingantaccen to ingantaccen ne yanzu an karanta sai ya girgiza duniya Alati التي أنزل من الكتاب إلا من كتب إلا من كتب تركة da. القديمة سيدا التفنا دا أقول من ذاك إسكينا دا din nan. to wani lokaci za ka iske sun fi sirrin abubuwa da yawa na hannun wanda aka rubuta aka ɓoye shi to kuma galiban ne sai a laburare laburare za ka bi kila da Allah ka same shi amma duniyan ne yan abu na yan tara na babu a su alqadima alati katabaha du'atu tijaniya wanda ainihin masu da'awa suka rubuta almutahammisuna mithlu kitab rimahi kamar kitab rimahi li shekhi umar al-futi to sai mu tsaya nan kan wayannan yan futattu eh eh na na jin ¿Eh? eh eh menene kake da mukaddami ko oh, mukaddamin ba a ni mukami ne wanda an ba shi izini akwai kalifofi duk muna da su a cikin na za a zuwa kawo su ai zai tsakko tarihin nan kasar zai je da nisa guda ɗaya shafi nawa muka tsaya talatin da takwas ku inda za a tashi to wanne kuke so a gwada a dubo wannan ba zai ka ɗauka ba talatin da biyar wannan ya ciki wannan a sai mu dubu wancan na farko tukuna da uku ba shi ne wanne a ciki wanda ke cewa eh wanda ke cewa ya samu ɗari ƙasa mu ya ƙasa tallama naman ku inda ke ce ne ne eh, subhanallahi wa ku kenan wancan kafin kwanan wata na kwalle kwallen doktor na inda ya gano cewar gamaran da aka yi abu me ice shafi nawa ice hamsin da ɗaya mana mana mana so ina naka ina inda ka karɓi na mana zuwan kawai fi hamsin da ɗaya ɗin nan zaka in ka kirgo daga ƙasa layi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas ta ce wa akbarahu annahu huwa murabbihi ko haka yake cikin littafi ta gan shi ya ko to ashe ba ka nemo shi ba da ba mai daidai da ke da na wannan jin na ka ba irin ne tsohon sabon bugu ne na sai ka ci a a cikin suna wa akbara huku alayi na uku a tofa eh? Eh? na ka ne a barsala akwati ne a ah, akwai naka mai akwati zai daidai hamsin da hukunin. ka kirga daga kasa mutala in ka kirga daga kasa daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas daga kasa yace wa akbarahu annahu huwa murabbihi ko ma'ana saboda ko kuma wa fataha Allahu ala yadayhi ko sallallahu alaihi ya samu fatayensa a hannun annabi shi wa ya ina wannan mamu da sani na na karɓar duk tsofaffi tsofaffin nan ah, a wata mara daga dai yan wani ne za su ce ba su da shi yadda ko adam ko ne wanda suke yan sababbi sababbi wa akbarahu annahu huwa murabbihi wa kafiluhu wa annahu la yasiluhu shay'un min Allah illa ala yadayhi wa biwasitatihi sallallahu alaihi wasallam kaga nan inda ke cewa da annabi kenan ya kaza wa qala lahu la minnata li makhluqin alayka min ashyakh al-turuq min ashyakh al-tariqa fa ana ku wasitatuka ne ne wasitaka kai da zuwa ga Allah ko wa mumidduka ala tahqiqi fatark anka jami'a ma akhasta min jami'i at-turuqi وقال له الزم هذا الطريقة من غير خلوة ولا اعتزال عن الناس أنا نيت إيه شي دكتور لي بعدين أي شيء قبل حتى تصل كذا كذا كذا هنا أبن دكتور فدي أي دي سي تاجي وجن تراث إنك كابو دي أنغو كوسجى ما كعريا نك كذا كوي إيه؟ وني نا إيه يدا ما كنا ما جانا شيء إيه شاكر كذا كذا جواي لمانين ونامنا ولن أوه أي بمبكرني بس ها ka je ka dawo ka je ka dawo ka je ka dawo a wurin to wannan ya fita ko a duka guda biyu wannan na sai na hamsin kenan to biyu ne daga kasa murtala za gana ka za gana ka ka ka gan shi biyu wa ilzimil ahada ko ilzimil a littafin mai aka shi wancan na biyu lamba ta biyu ilzimil ada ko shi wannan a hamsin yake ba a hamsin a hamsin da ya hamsin daidai yake a hamsin daidai yake yake inji da shi a cikin baka ilzimil ada wal mahabbata hatta wanda yake na nadama abin sun shirya sai ce ilzimil ada wal mahabbata hatta bi hatta ya atiyal fathu insha Allah ta'ala kaga can ma yanan ya tsaya ta ga wannan nuna akwai wata jikaka a ƙasa kenan ko nuna ga wannan mai ya shi sun sa kusa ke ne idan aka a akwai ba duba ne ba eh? hatu wa zai nemo muku an talatin da takwas gaskiya ne a tariƙatu tijjaniyatu dinin jadidun tariƙar tijjaniya addini ne sabo to kasan ku wannan magana za ka je ka faɗi wannan magana amma ko kasan za a tsaye ka yayin da za a ci ka idan ana karɓar magananka idan suka fuskanci kan wani hulhula ne yin karfe kai kada tsarika tijjaniya addini ne samu sai su kalli juna su kaji hukuku, ku hmm, kuna gudu shi amma ya ga ɗansa ya kama kakansa ya fara dubawa alhajin da yake zaune a gidansu ya fara zuwa yana duba wannan abin to dole wallahi zai biyo ka ba zai baka ka ci gaba da yi ba sai ya biyo ka ya gugu ma'ana abin da ke so kila juya maganan fa aka yi shi mugun akwai abin da yake nufi da wannan magana illa iyakaci kawai yan izaga suka juya magana suka mayar makami a kansa abin da ke cewa kan farare ita zaman kanta take bata da alaka da wannan ka gane ko tun da yar fadliya ne an riga an gafata duk wanda ke ciki to zai faɗo wannan maganan a matsayin zai ɗaukaka ɗariƙar tijjaniya ta inda in yi magana kaka kawo alkur'ani kaka kawo hadisi ya gane ku wannan shine manufansa shi da sai aka ɗaga magana ka ce yo gashi nan ma ce ba musulunci ne ba gashi nan da wanda ke asalin da wanda juya maganan ya san abin da ke amma sauran mutane wannan maganan yi biyu ka da ita da ya ka sha ah, yana sani ya faɗi maganar shi ai tsohon yana sani hoton eh, eh. eh, fa ya san abin nan daban yake. Yawwa, kuma ga shi ba sanin turanci ne ba ya amfani da kalmar ba a wurinta ba. Juya maganar aka yi, amma wannan tsohon ya sa ka a kwana da wannan kalmar ba za ka kai labari ba. <laughs> wannan ya za ka kwana da wannan ba za ka kai labari ba. sai dai kawai ka zage a matsayin kaka da shi da surutu wancan za ku ji inda kila abin da yake nufi da wannan ba hana kawo muku kofoto kofin da'ir tulfabiyya ya kamata ku su samu jawahirul ma'anin nan idan kuna shirin za ku in kuma kuna son ku ji labarin ne haka ku watsar to shi kenan ku jale. amma dole ne ko da yan wuri ko da guda goma aka a samu a ciki wanda lallai ka san su sun sanu a jawahir ma'anin din inda duk kokwa da za a yi za a yi da kai ballantana yadda yake ba da point din nan a nan wurin yadda ya ɗauko tarihin can sai dai in baka bi ba yadda ya ɗauko tarihin can ba yadda za a yi wata tunanin zai tijaniya a tarikatu tijaniya dinin jadidun a yi da yake malamai na burkina suka ɗauka suka karanta wannan take suka dinga bari watsa da ɗariga saboda su sun ga eh, lalle a ilmance ba da haya gaga ba alal haƙiƙa ɗariga tijjaniya shi ta ce tunda abin a ilmance aka yi shi akwai bambancin abu a ilmance da haya gaga wani abu za a duba wani fenti a yaɓa ma kawai shi kenan mutane su gudu su bakka in ka koma kana kakula kashe ta kaje ka sake kama abun kama yanzu da ita sun wani abu akwai wani wanda na sani ya gama ya yi haya islami ya gama diploma ya zama malami na koyarwa can wajen wata anguwa can ga ya dawo ce ce ka ya gano shirin yan ibala nan yanzu ya kuma ya karbi ɗari ga wai kwarai kuwa wanda da shi muka aikin kaji har muka dinga gaddama duk inda muka je yanzu za a gan shi da littafin abakar gumi a hannu in ka saba abakar gumi sai kun yi da shi الطريقة التجانية jaridu ne sabo a ga addinin Musulunci. A ah, to mamaya aka yi ce biyu ne nuna ma inda zama sabo a darisu ne tarika mai karatun wannan tarika a tijjaniya ya kifo kofan man zai tsaya sai wanda zai gamsu ala na dinin jadidu indiza ka cire san rai hawa mustaqillin mai zaman kansa an dinin islami fi nizamiha a tsare-tsarenta wa a ƙa'idiha hatta a aƙida an saba wata alimi haka karantar wata wa shuruɗiha da sharuɗanta wa fi ma yali shay'un min bayani dalika abu nawa tsanizam aqida ta'alim shurut yau ke wannan za a iya sata cikin musulunci dukkan waɗannan an saba da allah za ka son ne za mu dai ka san aƙidar ka san ta'ali ka san shuru na budau awwalan mu faro farko bi ardi auradi tariqati mu kawo wurdunan dariqa at-tijaniyya thumma nunaqishuha a ƙarshe za a zo a yi muhawara a kai ma amma ta tarakkazu alaihi min al-mabadi tare da abinda ta kafu kansa na ka'idoji wa ta'alim fa inna aurada tariqati su kansu hurduna attijaniya tan kasimu ila thalathati aqsami awrdin na ɗaya alwirdun lazimu akwai wirdin dole za ka ji tsofaffi da zan je in yi lazimi zan je in yi lazumi wani na lazumi ba za ka gan shi ba yanzu wa huwa allazi akhadahu shaykhu tijani shine wanda tijani ya karba anin nabiyyi mubasharatan fil yaqazati wal mushafahati wanda yi shi baki da baki kama za'ama ko kamar yadda ya dauka shi wannan wurdin lazumi wa huwa ibara an al-istighfari mi'a marra والصلاة على النبي بأي سيقة كانت مئة مرة شي ما تري ثم لا إله إلا الله مئة مرة يقرأ صباحا ومساء yiwuwa akwai shi haka hamsin da biyu a kai ga haka riga kawo da ka ɓoye kakka nuna musu masu sabon su masu kodo na farko dai anan menene abun farko istighfari ɗari salati ga annabi ɗari hailala ɗari ba da tsohon ana in aka taso shi aka ba sai yawo da hankalinsu sai ce musu babu istighfari a alkur'ani a ce akwai babu salatin manzon Allah a alkur'ani a ce akwai babu hairar a alkur'ani a ce akwai to shi kenan to amma ai asali mai gidanka ba a alkur'ani ya dauka ba ya karbi nashi ne daga annabi ko hmm. eh. ban ji ba eh ya kazatan in haka ne to a daina magana mai gidanka a dinga yin na alkur'ani nan don me kuka ɗauka kuka ce na mai gidanka ne wa amma ƙatuhu yana fa da lokaci hatta da laluri da ikhtiyari don a nuna maka addini ne mai zaman kansa akwai lokacin ramawa eh addini ne zaman kansa wa amma waqatuhu al-mukhtaru kenan lokacin sa zababbe fa inna warda subhi yabda waqatuhu min salati subhi ila waqati duha shine lokaci ne yau yake ووقت ود العصر وقت ود العصر من صلاة Wancan إلى صلاة العشاء ya kawo shi kuma wannan وانا kawo. jaddalar ya karbo shi yanka lokacin to ai shi sallah a zahar wajibi ne zai koya masa shi kuma ya aka yi wannan kare tabbatar maka lalle tijjaniya addini ne mai zaman kansa wanda bai daga cikin musulunci wa man fatahu fi hadaini alwaqataini hada luri? wanda wa lokutan nan biyu zaɓaɓɓu sa kuma ce bi uzurin fannaharu kulluhu waqatul liwar da sabahi gaba ɗaya daga yanzu ana cikin laluri har zuwa magariba wallahi kulluhu waqatan laini layli ga wannan laluri kenan wa man fatahu wanda kuma wanda ku ce masa gaba daya wirduhu fil yawmi kullihi fa alaihi qada'uhu alama mamar zai yu'idu abada to to wannan zai ta ai dole addini ne zaman kansa duk musulmai ba su san wannan ba ai mayan mun koyi ai dama lokacin ba an ce zuwa lokacin isha'i ba ko hmm? duk lokaci ne ana cikin muktari <laughs> wa ma'ana haza ma'anan wannan anna lil wirdi tijjani wa qataini ikhtiyari wa daruri hai dole da su dole su fita ga doktor amma kuma ba zai yi a yi magana a ilimance ba ko jifan shi ba su fai jifan shi ba don ba su kawo littafi na yawa lokacin akwai muktari akwai laluri mikilu mali salatul maktuba tamaman bi tamami ثم إن kulla man hada hadha da sannan wani abu bugu da ƙari da kalam mai nuna addini ne mai zaman kansa duk wanda ya karbi wannan wurdin wata rakahu tarkan kulliyan aw mutahawina ko lalaci ya sa hallat bihi al-uquba azaba za ta fada masa wa ya'tihi al-hilaku wa hakada akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam shaykh at-tijani hasaba ma qarrarahu sayyid ali al kaga wannan ina nan a shafi jawahirul ma'ani dari da nawa to kuma ba da gane tashi ba ya kama ne dari da ashirin da biyu irin nawa mu ɗaukar da ta takarata za ka nema eh? na kogo a inda ya taso ya taso ne daga ɗayan shafi ne kai ne can gaje ka ta koko <laughs> to to haka almuhim dai za kan shashe dai za a samu wa'inda za su yi abin nan to dole in ka tashi kana ka to ka dinga ɗauko dalla dalla kowa ya zama ya san almuhim mutane su san gaskiya daga ƙarya ya rage ga mutum a ci gaba da yi mutane duk su san ga abin da mutum yake yi hmm? kun ji masu sabo akwai wanda suka ga wanda ya gani akwai wanda suka gani wala musu har kada ciki ko yau eh, masu sabo sun gani lalace ne malam na karatun kawai da zan an canza buga irin su yaya ne ko ala ya tahi an huta wani hazan wur shurutan sannan wurdin yana da sharuɗa murattabatun fi jawahirul ma'ani wafi aktar rasailin tarika kuma da damar ma risalolin tarika akwai su a tijjaniya wa saufa na kashe ba'duha za mu kawo wasu su kaɗan wa amma shartul khas amma sharaɗi na musamman wanda ba kowa da kowa ba sai gaggagaggan ainihin jabbaran ko kuma shehunan alkhas alladhi la yatlubu wannan ba kowa ake nema ya cika shi ba Allahumma illa man ya kadiru alaihi sai wanda zai iya sai manya-manyan masu ikhlasi masu ilimi muhaqqaqai wala ya kadiru alaihi illa akabiru rijalin tariqa ba mai iya wannan sai manya-manyan shekinan tariqa huwa an yi al muridu shi ne muridi ya surata surata sheikh at-tijjani za ka yi wurdinka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa huwa yaraka ايه شنو ان يصور المريد صورة الشيخ التجاني في نفسه ويعتقد أنه في حال ذكره يقول للوكة ذكر ذكر جالس بين يديه يشي كو صلى متي سورة على يا كافا ويستمد منه ينامي نيما مددي دقا قريشي من أول الذكر إلى آخره Hmm? ne kawai ce miskini ba ganin kama da yama duka da kusa da ni kake yau da ka gane kuranka <laughs> nafsa ma'ana asalin wancan magana da aka yaba shi ne asal nafsul masdar wancan wurin da aka wuto shi ne kusurwani shi ganin ka gane in ka duba wani nafsul masu ma'ana ga jahil ma'ani nan a sama to shi nan wurin na jahil ma'ani ba ga shafunan makwasa juna suke ba to wannan wurdin lasimi kenan amma wani a kyale zai kara magana a kansa na biyu alwazifa akwai wazifa <laughs> eh, akwai shi wannan kwarai kuwa eh? Eh? ina ai ba kowa zai iya wannan ba saboda haka nan ba dole ne bayan mutum sa wannan shi kenan wannan ba dole ne a gare shi ba saboda ya fi karfin su ai la yukallifu shaykha illa wus'a la yukallifu shaykha nafsa illa wasu <laughs> go al wazifa sai wazifa وهي التي سماها جواهر المعاني أوراد الزاوية سوني أين ورد زاوية وهي كما قررها عبارة عن الاستغفار بأي سيجة مئة مرة ورد زاوية وصلاة الفاتح لما لك مئة مرة أو خمسين مرة أنا دزابي والحيلة مئتي مرة أو مئة مئتي أو مئتي وجوهرة الكمال إهدى عشر مرة to sai dai wannan ma annabi ne ya ba da shi shi kuma idan aka same shi hmm? eh to ɗi eh, za ka je biyo shi yau da hamsin da hugu ya kawo shi hmm? da ke ya ko eh kada wannan ce wannan ne zai da kai to ya ce har burkama da gaba ka bi shi jihar tana nan za ka ta gaba har sharhin ta za a yi mata ba ka je ko da je ka je in kana yaro ka je ka zauna a wurin sa suka dawo jawhara ya ka dai ka dinga kallon bakin su اللهم صل على عين الربانية والقدر والقدر ga بعد ka كذا wannan يديك ka يديك wannan. ita ba a iya taba sosai amma ana zuwa kuma ta zafi zafi tare ba da kuma ya taba zuwa jihar <laughs> tul kamalin suna jihar ta kaza yanzu ba ko zai bayyana amma ana Allah eh ka shiga ma itu Allah la ilaha illallah saya ka shiga la ilaha illallah Allahumma salli wa ya duk sai kuita anak ganggan wa jihar sai saya ji sunyi yi kata kata kata kata ayyar rabbaniyat wal qad sai ka rasa me suke faɗi ita ce jawar wa hukumuha matsayinta fi tariqati annaha gairu lazima wannan dariqa ba dole bace ba Waman man arada an yadhkurha me shan wannan wuddin zawiya falyadhkurha wa man la fala inda kana yin wancan shikenan wa takfifi waqtin wahidin ita imma fi wa وإن تيسر ذلك في الوقتين فحسن ومن تركه فلا قضاء عليه ولا بد من الوضوء لقراءة الجوهرة بدنا التقن غيره الكمالي فلا تقرأ بالتيمم وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر عند قراءتها تو كاغاي ان في ba da muhimmanci wanda tijjani ba ba wannan mahimmanci da annabi zai zo ba dama gaske ne na uku wurdin yau a ina nan ciki zikirin haya lalata gani zai kasu bi maka littafi za su ɗauke ma littafin baka mai da hankali ba ga shi kana ta sa alama zikirin haya lalati ambaton hainala ita yau juma'a ta ake yinta ba da salatul asari ma'al jama'ati fala yujzi'u qira'atuha munfaridan ita wannan wadda juma'a ba mutum shi kadai ba zai yi ba idza kana fil baladi tijaniyuna fala budda min istima'ihim sai kice juma'ar kanta kenan sun kara juma'a kusa da juma'a kamar yadda juma'a ba kai ta a gida ba kai kadai to haka ita ma da qira'atiha wal wahidu alladhi la lahu guda ɗayan da bai da yan uwa a gare shi fil baladi ya qara'ul haylalata wahdahu وهذا شرط من شروط الطريقة وهذا الذكر ليس له عدد معلوم هذا وقد وصف جواهر المعاني ذكر يوم الجمعة باللزوم شيما جوهر آه، ذكر الجمعة مثلا لازم وقال ومن ومن أوراده اللازمة دقوردنا سواجبي للطريقة ذكر الحيلة التي بعد عصر يوم الجمعة ولكنه ما بين لنا هل الوظيفة وذكر الجمعة أيضا أخذهما الشيخ التجاني من رسول الله يقظة ومشافهة كما أخذ الورد اللازم أم كان من اجتهاده واستنباده su kansa sai ka je ka tambaye su sai doktan kansa ya ce bai mana bayani ba iya littafan da ya karaɗe su duka babu wannan bayanin sai na ƙarshen wurdi al'auradul khasa akwai wasu duna kuma daban keɓaɓɓu waya kafiratun jiddan faƙada jumi'at fi kutayyibin bi unwani ahzab wa auradul kutubur rabbani wal arifu samdani ash-shaykh ahmad tijani wa hadhihi al-awrad wa inna musa'ana saboda gobe sai gobe da ayyana a kai na wannan na wannan ya dina ne ya ta wannan ba su yau ba ba ya cikin wannan ba tijaniya yi